Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha tara da kuma ashirin da biyu. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Sashen Hausa na Arafai na ya gudanar da bikin cika shekaru goma sha takwas da fara watsa shirye-shirye. Najeriya kuwa wato a najeriya kuwa gwamnan jihar borno ya zargi wasu daga cikin sojoji da kuma 'yan siyasa da taimakawa mayakan boko haram manoma a kenya sun yi wani gangami don kalubalantar dokokin da ke hana su sayar da irin da ba a tantance ba hakanan za ku ji cewar tarayyar turai da sauran hukumomi na ƙasa da ƙasa sun ciki isra'ila kan buɗewa tawagar jami'an diflomasiyya wuta da sojojinta suka yi yanzu kuma ga cikakkun labaran. A jiya ne sashen Hausa na Radio France International ya gudanar da babban bikin cika shekaru goma sha takwas da kafuwa inda ya samu halartar manyan baƙi daga sassan Najeriya. Umar Sani ya haɗa mana rahoto. Alhaji Musa Muhammadu Dogon kaɗai sarkin Hausawa Agege da ke jihar Lagos na daga cikin mayan baƙi da suka halarci taron na bana. Suna shekara goma sha takwas yanzu, kuma kuma fatan cewa duk inda za su a ko ina suke yi fatan alheri. shi ma a nasu tsokacin game da bikin dr kasim garba kurfi ya ce sashen hausa na rafi ya yi wa da dama daga cikin takwarorinsa zarra in ba ka faɗi ba cewa rfi ta shekara goma sha takwas mu za mu ɗauke ta tafi shekara wannan ta kai shekara hamsin saboda tsararrakinta waɗanda suka wannan shekarun shi take aiki da shi duk sauran gidajen redon da suka zo kafinta ba su kai ta ba sanata aliyu ikra bilbis wanda ya kasance babban bako a wajen taron ya ce abin a yaba rfi hausa ne kan yadda suke gabatar da shirye shiryen su bisa tsarin doka su radio faransa har yanzu ban ji wani ya ce a'a wajen watsa labarai radio faransa sun yi ba daidai ba yau an kai su kara da sauransu wajen watsa labaransu da yake gabatar da jawabi shugaban sashen hausa na rfi joseph beni ya gode bakin da suka halarci bikin ina so yi amfani da wannan dama wajen gode wa bakin da muka gayata sannan ina tabbatar wa masu sauraro cewa muna aiki tukuru domin cika bukatunku wajen ingatawa da dorewa shirye-shiryenmu an dai fara watsa shirye-shiryen sashen hausa na rfi ne a ranar 21 ga watan mayun 2007 To gwamnan jihar Borno da ke shiya arewa maso gabashin Najeriya Baba Gana Umar Zulum ya zargi wato ya yi zargin cewa wasu daga cikin jami'an soji da 'yan siyasa na taimakawa mayakan kungiyar Boko Haram ta hanyar basu bayanai a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na News Central zulum ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakan da suka dace duk da wato don yaƙi da ta'addanci zulum ya ce dole ne a haɗa kai wajen yaƙi da ta'addancin ta hanyar ƙoƙarin gyara rayuwar al'umma da inganta tattalin arziki da samar da ayyukan yi ba wai amfani da makami ba kawai a wani labarin kowa, ƙungiyar ecowas ta bayar wato ta bayyana shirinta na samar da rundunar yaƙi da ta'addanci a yankin a daidai lokacin da yankin ke fama da hare-haren masu ikirarin jihadi wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ta'adda suka kai hare-hare ƙasashen benin da kuma najeriya da masu kirarin jihadin ke amfani da taɓarɓarewar alaƙar da ke tsakanin ecowas da mali da niger da kuma burkina faso waɗanda suka bayyana ficewarsu daga ƙungiyar a farkon wannan shekarar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc a najeriya ta miƙa rukunin gidaje mai kunshe da manyan gidaje 753 da aka kwace daga hannun tsohon gwamnan babban bankin kasar godwin emefele ga ma'aikatar kula da gidaje ta kasar shin wannan mataki me yake nufi kuma ta ya kamata gwamnati kari gidajen kabiru sa'idu dakata ɗaya ne daga cikin 'yan gwagwarmaya masu yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ya fi ƙarfin a ce an tsaya an riƙe hannu sai mutane sun yi barna daga baya a zo a kwace abubuwan da suka wawura domin illar hakan shine yanzu duk wannan yawaitar gidajen da ake gani za ta iya yiwuwa kaso ɗaya ne cikin da yawa na abin da shi emefele watakila ya wawura saboda haka abin da ya fi shine a samar da tsare-tsare a ayyuka na gwamnati wanda za su sa ma cin hanci da rashawar ya zama abu ne mai wahala sannan abu na biyu shine sai mu tambayi kanmu yanzu da gwamnatin tarayya ko hukumar efcc ta ce ta miƙa wannan gidaje ga ma'aikatar gidaje domin a siyarwa da 'yan najeriya 'yan najeriya ake nufi irin su emefele wanda suka samu dama suka wawuri dukiya yanzu za su zo a musu hanya domin gwamnatin su ce a ta ke kan dawo su siya ko ku 'yan najeriya waɗanda suke buƙatar gidaje ba su da gidajen nan kabiru da aka cike nan a jamhuriyar nijar kuwa kungiyoyin malaman makarantu ne suka fara yajin aikin kwanaki uku wanda ya soma daga jiya laraba domin tilasta gwamnatin mulkin sojin kasar cika alkawarin da ta ɗauka na kyautata musu jin daɗin rayuwa lawali garba mataimakin sakataren kungiyar malamai ta sinasef ya mana karin bayani wannan eh, takardar ta yajin aiki ta biyu ce muka ajiye. cikin wannan lokutan. Can baya tun Disamba mun ajiye takardar yajin aiki ta kwana biyu, mun ka ƙara ta ajiyar ta kwana biyu muka samu rijejeniya da gwamnati da sun ɗauki alƙawulla da mun ka gindaya musu guda biyu daga cikin shatara. ɗaukar ma'aikata 'yan kwantaragi dindindin da biyan wasu alawas alawas na shekaru da yawa sun ɗauki za su kwanna alƙawulan da shekara ta kama alif dubu biyu da ashirin da biyar kenan daga watan Januwari. Muka zo shiru muka ce to wanga mutane bari mu ƙara tara su da kwana. Mu aje eh, takarar yajin aiki ta wuce waccan waccan satin yanzu ga takarar yajin aiki ta bi mun ɗora kuma shiru ka kishi. Saboda mun kuma eh, dangane da rashin cika alkawalin da gwamnati ta ɗauko saboda haka yajin aikinmu ya karɓu. Lawali Garba kenan. labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international manoma a kenya sun yi wani gangami don kalubalantar dokokin da ke hana su sayar da iri da ba a tantance ba abdullahi isa na ɗauke da cigaban labarin gwamnatin kasar ta kenya ta ce dokar ta zama dole don kiyaye ingancin wannan iri kuma ta sanya hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari ko kuma tarar silin miliyan daya kwatankwacin dala dubu goma a kasar ta kenya dai kananan manoma su ne kusan kashi saba'in cikin ɗari daga cikin manoma da kasar ke dogaro da su kuma suna dogara ne kan raba irin ba a kan lokaci ba musamman a duk lokutan da aka fuskanci karancin cimaka kungiyar masu ƙaramin karfi karkashin wani tsari na yan sha biyar da ke samun goyon bayan kungiyoyin kare haki ciki har da greenpeace suna kalubalantar dokar a gaban kotu suna masu cewa tana goyon bayan manyan kamfanoni da manyan manoma an fara sauraron karar ne a birnin mashakos da ke gabacin kenya kuma an baiwa masu shigar da kara har zuwa ranar 26 ga watan mayu na ganin sun gabatar da duk takardu da suke da su a matsayin shaida a ranar 27 ga watan nuwamba ne kotu za ta yanke hukunci sai dai george bigirwa daraktan cibiyar inganta tsarin iri a afirka ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa dokar bata takaita amfani da iri na gargajiya ba face yaki da iri mara inganci da ake shigowa da su wato shugaban amurka donald trump ya gana da takwaransa na afirka ta kudu siri ramaphosa a fadar white house inda suka tattauna batutuwan da suka shafi wato suka fi jihanyo cece kuce a tsakanin kasashen ciki har da ikirarin da trump ya yi na kisan kare dangi da ake yi wa farar fata a afirka ta kudu sai dai shugaban afirka ta kudun siri ramaphosa ya yi watsi da zargin inda yake cewa ba wai farar fata kaɗai ake kashewa ba a kasar al'amarin ma ya fi shafa bakar fata ƙungiyar tarayyar turai tare da sauran hukumomi na ƙasa da ƙasa sun caccaki isra'ila kan yadda sojojinta suka buɗewa tawagar jami'an diflomasiyya wuta a kusa da garin jinin da ke gabar yamma da kogin jordan a jiya laraba yayin mayar da martani kan harbin da isra'ila ta ce an yi na gargadi ne saboda wato ka'idar da aka karya jami'ar kula da harkokin wajen kungiyar eu kaya kalas ta buƙaci isra'ila ta hukunta sojojinta da suka buɗe wa jami'an na diplomasiya wuta Um, Muna kira ga Isra'ila uh, da ta tabbatar an gudanar da uh, bincike akan wannan lamari da kuma hukunta dukkanin waɗanda aka um, samu da aikatawa wannan laifi da ma duk wani nau'i na yin uh, barazana da rayuwar jami'an diplomasiya um, abinda ba za mu lamunta ba. duba da cewar isra'ila ta rattaba hannu akan yarjejeniyar birnin biyena da ke tilasta uh, kare rayukan dukkanin jami'an uh, diflomasiya na ƙasa da ƙasa ka fasaran kalaman ka ka laskina karfe takwas da minti goma cikakken labarin wasanni ga umar sani ya sake dawowa barka da kamis sannu da kokari kamis a karin farko tawagar kwallon kafar faransa ta sanya dan wasan gaban lyon rayan sharki a jerin 'yan wasa 25 da za a dama da su a wasan kusa da na ƙarshe na gasar Ligue de nation mm. da ƙasar za ta kara da spain ranar biyar ga watan yuni mai zuwa na wannan shekar a stuttgart mai farsu da tawagar faransa didier deschamps ne ya sanar da hakan a jiya yayin wani taron manema labarai dan wasan mai shekaru 21 ya haska sosai da kungiyar sasa ta lyon a gasar ta faransa to dan wasan fa na da zaɓi tsakanin tawagogin italiya da kuma ta algeria to amma ya zaɓi <laughs> faransa ma to shi wannan an ma kasa gane to dan ruwa ruwa ga eh, wani kasashe ma in ka lura irin haka dama tana faruwa a ce mahaifinsa daga waje kaza mahaifiyarsa daga sannan shi kuma an haife shi a waje kaza to ka kaga zaɓi uku ya zaɓa kuma ga Italiya kuma ga Algeria wato shi dan ruwaye za a can aka kasan kasan idan zaka iya tuna misala dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta bayan Munich da ke bugawa Jamus wasa shi ma haka ne yana da zaɓin bugawa Ingila dan ya buga mata mana 'yan ƙasa da shekaru 17 sannan kuma yana da zaɓi buga Najeriya ga kuma Jamus ita ma da yake wasa. 'Yan ruwa wai za a ce <laughs> To akwai yiwuwar zakaran ƙwallon ƙafa Luka Modric ya raba gari da kulob ɗinsa ta Real Madrid yayin da sa yake dafu da kawo ƙarshe. Ɗan ƙasar Kurwasiya mai shekaru 36 a duniya wanda kuma wato kulob kinsa ya buga kulob kinsa wasanni 56 duk da cewa mai da tawagar Tabi Alonso ya bukaci a ƙara tsawaita sa amma fa masu faɗa a ja kungiyar suka ce wannan ne wasan sa na karshe da za a yi ranar asabar mai zuwa daga shi shikenan kasan tun a kakar shekarar bara aka tunanin shi eh, wato Luka Modric zai bar kungiyar ta Real Madrid sai dai eh, tafiyar bazata da Cruz ya zo da ita sai yasa aka ƙara tsawaita masa asabar suka ce ya ci kuɗin sa ya isa eh suka ce wato ya koma gida ke ya koma je huta ko wata kungiya kwallon kafar Afrika CAF ta kulle yarjejeniya da kwamitin zartasuwa na gasannin Turai CU domin tallafa tallafawa manyan gasannin afirka mm. kamar su kofin zakarun afirka na afrik total energy na 2025 da kuma 2027 da kuma kofin zakaru na mata da kuma gasannin kungiyoyin kwallon kafa da ake yi a makarantu an kulle yarjejeniya ne a kero na masar tsakanin shugaban hukumar kwallon kafa patrice mutsebe da kuma kwamishinan tarayyar turai mai kula da hulɗa da kasashen joseph zikela to kasan ba wannan karin farko bane da kungiyar ta tuwa ke tallafa ma afirka a fuska wasanni saboda an yi zaton cewa akalla biliyan 150 na dala mm. wato tare da take zubawa a bangaren wasanni daban-daban a afirka domin bunƙasa wasannin mm. daga cikin waɗanda uh, fannonin da wasan zaba har da bunƙasa harkar ƙwallon ƙafa a makarantu a mm. afirka kasan ban sani ba akwai wasu a baya dama in ka lura kamar a najeriya zaka ga mafi yawanci 'yan wasa da ƙasar ke alfahari da su suna farowa ne daga matakin makarantu za ka ga haka a rika zaben yan wasan da suke da kwazo har ka ga sun wakilci kasa a matakai daban ba wai kwallon kafa kaɗai a kwallon kwando gudu da dai sauransu na amma yanzu waɗannan wasanni wani abu ne daban da za a iya cewa an yi watsi da su ma a gefe wato wasu ba sa ɗaukar kamar kwallon kafa a matsayin sana'a ya dace a ce a kalli kwallon kafar a matsayin sana'a da mutum yana wato <laughs> ba shaɗi ba kaɗai yawa ya koya sannan ya samu abin to daga akwai makarantu da dama afirka da ita caf take tallafa wanda kuma fifa ce ta hanyar fifa da wasu kungiyoyin tarayyar turai suke saka su kuma suke zuba makudan kudade domin a forar da su kaga akwai yan wasa da dama da suka taso cikin waɗannan makarantun haka suna suna taka leda kuma suna cin gajiyar wannan abin so wannan dai zai ba da dama kamar yadda muka faɗa isu tarayyar turan wato ta zuba dala biliyan 150 domin karfafa kama wasan kwallon kafa a waɗannan gasannin kamar da na faɗa. Hanya Umar Sani ba takalmin ka zaka kakkaɓe ka koma harka wasanni. Ko dai mu ya da abin da <laughs> amma yana ga Michael Kudisun zaka zaka ƙara ta dole shi. Gasan kuwa an ce wasu daga cikin wato zakarun kwallon kafar na albashin su fa da suke ɗuwa kuma wato kuɗaɗen da kungiyoyin kwallon kafar suke da ya fi eh, wato kasafin wata ƙasa to kaga wato kuɗin da ɗan wasa ke doka ya ma ɗara na wani shugaban ƙasa wato ina gani za mu zage don ce kenan bu koma kwallon kafa to shi kenan umar sani muna godiya Masu saurare barkanmu da warhaka ga wasu daga cikin labaran da za ku iya samu a shafukanmu na yanar gizo da suka haɗar da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. alƙalima sun nuna cewa 'yan majalisun najeriya sun cusa ayyuka sama da dubu goma sha ɗaya ba tare da sanin bangaren zartarwa ba ana ci gaba da muhawara a kan gidaje ɗari bakwai da hamsin da da uku, hukumar efcc ta kwace mallakin tsohon gwamnan babban bankin najeriya emefele tare da mika wa gwamnati Nijar ta kula yarjejeniyar samarwa Mali man fetur a farashi mai rahusa. sojojin isra'ila sun buɗe wuta akan jami'an diplomasiya da ke ziyara a palestine da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyo game da cika shekaru goma sha takwas da buɗe sashen arafai na hausa daban-daban ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na radio france international arafai domin samun sahihan labarai ta kasassan duniya daban-daban ku bibiya arafai hausa kumore. taskar muta wannan rana kenan. Wata ƙungiya, mai fafatakar ganin an samar da haske dangane da yadda ake kashe dukiyar al'umma mai suna budgets. Ta zargi majalisun dokokin Najeriya da yin cushen ayyuka sama da dubu goma sha ɗaya a kasafin kuɗin wannan shekara ba da sanin ɓangaren zartaswa ba. Duk da cewa ba wannan ne karo na farko da 'yan majalisun ke yin hakan ba, amma rahoton da ƙungiyar ta fitar na nuni da cewa adadin kudaden da aka cushe ya doshi naira bakwai. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan batu kuma za ku iya aiko da sakonninku ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook a RFI Hausa. da za ku turo da